Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Murtala Faruk yana ne tare da Aisha Mu'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a cikin wannan shiri na yammacin yau Alhamis 23 ga watan Fabrairun shekara ta 2023. kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga aisha da kanun labarai to murtala kasar finland ta baiwa ukraine tallafin yaki dala 169 domin ci gaba da kare kanta daga mamayar rasha isra'ila ta kai harin sama a zirin gaza a wani matakin martani kan rokokin da aka harba ta hukumomin taliban a afghanistan sun sake buɗe babbar hanya da ke kan iyaka da pakistan bayan kwanaki hudu da rufe ta To kanun labaran kenan a bangaren rahotanninmu za mu wato kawo muku tattaunawa kai tsaye dangane da karashin shirye-shiryen zaben shugaban kasar Najeriya da ya rage saura kwanaki uku. Haka kuma za mu kawo muku rahoto dangane da yadda matsalar karancin takardun kuɗi ke shafuwar shirye-shiryen zaben na Najeriya na bana. Kamar kowace ranar Alhamis, yau ma za a ji shirinmu na lafiya uwar jiki wanda Hawa Umar za ta gabatar. haka kuma za ku ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin ku masu sauraron mu amma duka sai an fara da shan kan cikakkun labaran duniya kenan kashi na farko aisha da gare ke sauraro assalamu alaikum ga cikakkun labaran A yau Alhamis ne kasar Finland ta bayyana cewa za ta baiwa Ukraine kuɗi dala miliyan 169 a matsayin tallafi wanda ya hada da tankokin yaƙi samfurin Leopard 2 guda uku. A wata sanarwar da ma'aikatar tsaron Finland ta fitar ta bayyana cewa an yi wa tankokin tanadi jure duk wani dashen bama-bamai da ake dasawa a ƙasa. Kana tallafin ya kunshi baiwa dakarun na Ukraine horo akan amfani da kuma gyaran tankokin. wannan sanarwar na zuwa kwana ɗaya bayan da kasar wato sifaniya ta bayyana tallafin tankokin samfurin leopard 2a4 guda shida ga ukraine tankokin kirar jamus na cikin jerin tankokin da ake aikawa ukraine bayan da jami'an ukraine din suka bukace su domin su kama kafar dakarun rasha da farko jamus ta ki amincewa da wannan bukatar domin gudun kada a ta'azzara rikicin amma ta sanar da kawayenta masu samfurin tankunan cewa za su iya aika wa ukraine tankunan a yau alhamis isra'ila ta kaiwa wasu da ke da alaka da 'yan ta'addan wato kayan bayan hamas har-hare ta sama a zirin gaza a matakin martani kan rokokin da aka harba a yankin isra'ila a wani wato awanni biyar kafin su kai harin ma'aikatar tsaron isra'ilar ta ce sun auna wuraren da ake kira wato kirar makamai da kuma wani matsugunin dakarun dakarun sojin saman na isra'ila sun dakile har wato harin rokoki biyar cikin shidan da aka harbo harbowa kasar yayin da guda kuma ya fada wani fili a kudancin isra'ila harin ya biyo bayan wani samame da isra'ila ta yi a jiya laraba a yankin yammacin gabar kogin jordan wanda ya sanadiyar mutuwar falastinawa goma sha ɗaya. To an jima kaɗan Aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniyar. To amma kafin nan bari mu leƙa a ɓangaren rahotanninmu. Yanzu haka dai hukumar zaben Najeriya da jam'iyyun siyasa da 'yan takararsu da ma sauran masu kada ƙuri'a a ƙasar suna kammala shirye-shiryen gudanar da zaben shugaban ƙasar da 'yan majalisar tarayya a ranar Asabar mai zuwa nan da kwanaki uku kenan. To kai tsaye yanzu haka muna tare da abokiyar aikin mu Grace Alheri Abdu da yanzu haka take a Najeriya domin jin halin da ake ciki. Grace kina tare da mu? To an jima kaɗan uh, idan muka sami Grace a kan kallai insha Allahu uh, za mu kawo muku tattaunawar da za mu yi da ita kai tsaye dangane da wannan wato dangane da shirye-shiryen zaɓen da za a gudanar a ranar Asabar a Najeriya. To da alama Grace ta sami shigowa. Malama Grace kina tare da mu? Ina tare da ku na sanyin nan. To a yanzu haka da kin kwana biyu zuwa uku a Najeriya kuma na san cewa kin dan zagaya kin sami ganin irin shirye-shiryen da kama daga hukumomi na masu ruwa da tsaki kalan sha'anin zaben da jam'iyyun siyasa har ma da masu zaben suke yi. Bari mu fara da kansu hukumomi shin ya zaki ce dangane da shirye-shiryen gudanar da wannan zaɓe da za a gudanar a ranar Asabar na shugaban ƙasar Najeriya. yawa malam eh, murtala idan ah, ka saurari shirin da muka yi wanda muka yi taron wayar da kan jama'a eh, kan harkokin zaɓe da muka gayyaci hukumar zaɓe jami'a hukumar zaɓe ta yi bayani cewa hukumar zaɓe ta kammala shiri kaf na gudanar da wannan zaɓe kama daga eh, tura kayayyakin zaɓe ma'aikatan ayyukan zaɓe duk dai cire-ciren da ya kamata ta yi mu 'yan jarida ranar litinin ya aka raba wa kowane ɗan jarida da ya rajista katunan izinin ɗaukar rahotannin wannan eh, zaɓe da za a yi kuma kamar yadda muka bayyana a lokutan baya mutane masu jami'an sa ido daga kasashen duniya daban-daban sun riga sun iso abuja tun farkon wannan mako domin sa ido akan wannan zaɓe nan inda nake hotel inda nake nan akwai wata tawaga da ta fito daga amurka wadda ta kunshi manya-manyan kusoshin gwamnati da tsofaffin jami'an diplomatiya su jakadai har ma da shugabannin kasashen ketare akwai shugaban kasar kenya akwai tsohon shugaban kasar malawi da dai sauransu da cikin waɗannan tawagogi na masu sa ido to an wannan za iya cewa abuja ta ɗauki dumi to eh, eh, idan wannan zaɓe ne na shugaban ƙasa Na'am nan gaba inda lokaci za mu ji a dalilin da ya sa waɗannan muhimman mutane da kasashe suke da ra'ayi kan abin nan zaɓe na Najeriya amma bari mu dawo kansu kansu jam'iyyun siyasa su kuma me kika lura wani irin tanadi ko kuma shiri suka yi domin ganin cewa sun kammala komai don tunkarar zaɓen nan da kwanaki uku masu zuwa. kamar yadda ka sani a lokutan zaɓe irin haka kamar yadda ake a kowace ƙasa ta duniya su suna nan ana ta yin gangami duk da yake ana bisa da tsari akwai iya sa'o'in da aka ɗiba musu zuwa kwanakin zaɓe da za su daina gangamin siyasa to zuwa gobe duk dai wasu tallace-tallace da ba yakin neman zaɓe za a daina shi saboda haka suna amfani da sauran 'yan kwanakin da suka rage domin ci gaba da janyo ra'ayoyin magoya baya da kuma waɗanda har yanzu ba su san ba su da shawarar wanda ɗan takara za su kaɗa ma kuri'a ba domin ganin cewa sun samu kyakkyawan goyon ba. suna tara wurare daban-daban kama daga manyan filaye da dai sauransu. To Grace za mu dakatar da ke anan saboda karancin lokaci amma za mu ci gaba da tuntuɓar ki domin jin yadda aka kasance. Grace Alheri Abdu kenan a Najeriya. yanzu kuma sai a gyara zama domin aisha mu'azu ta sake shigowa a kashi na biyu na labaran duniya hukumomin taliban a afghanistan a yau alhamis sun ce sun sake bude babbar hanyar da ke kan iyaka da pakistan bayan kwanaki hudu da rufeta yanayin da ya hana dubban matafiya da 'yan kasuwa da dama cikinsu dauke da kayakin abinci a wancan barin ba tare da wani karin bayani ba jami'an taliban ɗin sun ce za su kammala duk wani abin da ya kamata a hukumance domin dawo da duk zirga-zirga a hanyar torham sake buɗe hanyar ya biyo bayan wata ziyarar da wata tawagar manyan jami'an pakistan suka kai babban birnin afghanistan kabul domin tattauna batutuwan da suka shafi tsaron kan iyaka magance ta'addanci da haɗin kan tattalin arziki da shugabannin taliban da suke makwabtaka da su a ƙasar. hukumomin taliban sun rufe hanyar ta torham wanda ya kasance ɗaya daga cikin iyakoki mai nisan kilomita 2,600 da ya raba kasashen biyu a ranar lahadi ne inda suka zargi jami'an shige da ficen pakistan da yi wa matafiyan afghanistan rashin da'a cikinsu har da ma wanda suke zuwa neman magani a pakistan. To a gaida Aisha Mu'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotannin namu inda har yanzu muke kan shirye-shiryen zaben Najeriya wanda ya zo daidai lokacin da jama'a ke fama da karancin kuɗi sakamakon sabon tsarin canjin kuɗi da aka bullo da shi a ƙasar. to sai dai kuma rahotanni na bayyana cewa karancin sababbin takardun naira din yana shafuwar shirye-shiryen jama'a da 'yan siyasa na tunkarar zaben daga jos ga rahoton da ilyasu kasimu ya aiko mana wasu 'yan najeriya kenan suke tattauna halin da suka tsanci kansu game da karancin kuɗi dokar da gwamnatin tarayyar najeriya ta aiwatar ta hannun babban bankin kasar wato cbn na sakewa takardun kuɗin kasar wato nerori fasali ta shafi dukkanin fannonin rayuwar 'yan kasar musamman in aka dobi yadda dokar ta rage karfin aljihu da ya kai ga rashin walwala gaskiya karancin takardun nerorin nan sun samu a wani mugun hali halin da ba mu taba shiga irin shi ba wanda yanzu mutum da kudin shi aljihu sun dawo wani lambobi sai ka je kowa ka je kana bashi ga ka da kuɗin ba talaka ba da kuɗin mu an mayar da mu mabarata harkokina na yau da kullun ne wanda yake dole sai da kuɗi a hannuna zan je in ga abin da zan saya in je in bukatuna in tura da shi tun da muna saya a nan ne cikin garin jos daga nan ma'aika shi zuwa lagos to yanzu sanadiyan karancin rashin kuɗin ya janyo abubuwa sun zama na kasa sosai a cikin tafiyan harkokinmu na yau da kullum na kasuwancinmu ka je wajen mai POS zai ce maka bashi da cash har ya kasance ma wajen POS ma fa bukin ake ma hakuri ake bayarwa sai a dinga ce maka dubu ɗaya zaka samu kuma gidanka ma abin da zaka ci a gidanka ya fi karfin dubu ɗaya da 'yan Najeriya zaɓuɓɓukan shekarar 2023 sun zo cikin nasu irin yanayin cikin batutuwa da a yanzu haka ke cazawa 'yan ƙasa kai babu kamar matsalar karancin takardun nerori a hannun al'umma abinda da dama suka ce ya jefa su cikin halin kakanikai har ma suna gani zai shafi damar su ta fitowa su kada su a lokacin zaɓuɓɓukan. ni kan kaina in dai babu kuɗin nan ba abin da zai sa in fito zaɓen nan dalili ko shine ya kamata kafin in fito filin zaɓe in bar abu a gida wanda za a ci nima in fito ciki na a cike kaga zan fito da karfi na in zo in bi wannan layin da zan yi awa biyu ko awa uku in zo in zaɓi wanda nake so a wannan karancin kudi ya shafe mu tunda halin da ake ciki mai yanzu tafiya nake sanyi ba ma kuɗin dubu ɗaya nake nema tun safa in samu ba kuɗin da zan tafiya in je garin mu ne zaɓe saboda haka ko wannan abu ya kama na ƙasa sosai wannan abu wannan ma abin da mutane ba su ganewa a karkara fa a kowanda za su yi tafiyan tsawon kilomita biyar ko kuma su hau mashin su je zabe yanzu ba ma mai kai ko akwai mai din ba kudin da ka sayi mai din a kauyukan nan ba pos ya za su je sai zabe ka gani dai ina da kuri a mutum hudu amma haka tun da duk da abu ya zama wani iri dole hakuri da haka hakuri za mu yi mu zauna a nan ba za a zaɓi da mu ba tun da ba mu da kuɗi. hatta 'yan siyasa wannan lamari ya shafe su haka ita ma hukumar zaben kasan wato inec ni yanzu ya kamata kowane rally na nan amma ina son tabbatar maka ina ji na attending only about uh, eh, 8 or 9 rallies out of 36 and abuja 37 so because of karancin kudi so ba ma wai campaign council kadai ba or campaign rallies ba kowa ma ya shafe ta hatta inec wayanda za su tura karkara za su tura su da pos ne a karkaran ma ba pos ko in suka je ba za su bukaci cash ko kudi da za ko su siya pure water ko ruwa da za su sha ba duk da wannan kalubale da mutane suke cewa wannan doka ta jefa su ciki da dama sun yarda cewa dokar doka ce mai kyau sai dai lokaci da aka ɗiba ne a ganin su ya karanci kamar yadda maganganu muka ji ana maganan shugaban ƙasa yana maganan yana so a samu 'yanci ne kowa ya je zaɓi wanda yake so domin ya ga duk wanda ya cire kuɗi ya bayar a najeriya shi yake cin mulki kowane irin hali ne kuma da shi to kuma tunda kuna son ku zaɓi wanda kuke so a ranku wanda zai gyara muku abin da kuke nema ku sami 'yancinku ku samu rayuwanku mai kyau to dole sai kun yi hakuri ba karɓi kuɗin shi ba duk wanda ya fito shugaban shugabanci kowane irin shugabanci ne zai cire kuɗi ya ba ku to ku tabbatar da cewa sai abin da ya ga dama ya muku policy ne wanda yana da kyau amma timing din is very very wrong kuma process da aka dauka na gudanar da da da da da da process na da changing eh, kudaden gaskiya bai yi kyau ba daga jos a nigeria iyasu kasimu taskar voa To a gaida Ilyasu Kasimu a kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci da wato goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai leƙa jamhuriyar Nijar ne, inda zai tattauna da ƙwararren likitan ƙwaƙwalwa kan yadda tu'ammali da miyagun ƙwayoyi kan haifar da matsala a kwakwalwa. Shaye-shaye ko tu'ammali da miyagun kwayoyi abu ne da ya zama kamar ruwan dare a wasu kasashen Afirka duk da cewa kasashen na iya bakin su don kawo ƙarshen wannan mummunar ɗabi'a musamman a tsakanin matasa. Kwararren likitan kwakwalwa Dr. Idris Bawa a babban asibitin jihar Agadas na jamhuriyar Nijar ya yi bayani kan yadda ake samun masu fama da taɓin hankali sanadiyar tu'ammali da miyagun kwayoyi inda ya ce a duk sati yakan duba akalla mutum goma yayin da biyar daga cikin su ke haukacewa. Ga hirarsu da abokin aiki na a jihar Agadas Hamid Mahmud. Rashin lafiya na kwakwalwa dangance da shaye-shaye na matasa yana haddasa al'umma sosai a nan wannan jihar ta Agadas. Kuma matasa wanda abin ya shawa yana kama daga shekara goma sha biyar zuwa shekara ashirin da biyar har ma talatin. Waɗanda shaye-shaye ya taba musu hankali yawancinsu dai matasa maza sun yawa bisa ga mata mata har yanzu ban samu ba guda wadda aka kawo dalilin shaye-shaye ne hankalin da ya tabo yawanci dai ya yi shafuwa matasa maza kamar haka yana nufin cewa babu mata da ke irin wannan ta'ammalin da miyagun kwayoyi ko ko kuna samun matan ne ta wani siga daban tabuwar hankalinsu ba ta shafi shaye-shaye ko ta'ammali da miyagun kwayoyi ba eh yawanci dai mata waɗanda muka samu a nan suna da taɓin kwakwalwa taɓin kwakwalwa su bai danganci ba shaye-shayen miyagun kwayoyi tunda in sun zo muna yi musu tambayoyi saboda mu san menene suke sha to yawancin su babu guda waɗanda muka samu ta ce tana shan wannan kwayoyin ko yan uwanta sun ce tana shan wannan kwayoyin kenan yawancin su rashin lafiyar nasu ba na shaye-shaye bane mai akwai waɗanda rashin lafiyar nasu na shaye-shaye na san ba an rasa ba a nan dai har yanzu ba mu samu ba wadda dalilin wannan shaye-shayen ne hankalin ta ya tabo a wajen maza kullum muna samu tun da a wata sai mu samu yaron da ya kai daga biyar zuwa goma sabi waɗanda dalilin shaye-shaye ne su tattabu sabi wai ba tsohi ba wanda su deja suna cikin magani tunda tsohi suna zawa ne muna ba su randevu ne wata-wata suna zawa suna amsa magani amma lisahin mu kullum wata muna lisayi da sabin zawa waɗanda sabi ne ba su taɓa zawa ba suka zo ga wannan karon kuma muka yi bincike bincike nuna cewa lalle wannan kwayoyin ne suka taɓa musu hankula muna fara fara ba su magani su ma muna siyurkin su daga sati guda sati biyu sannu sannu ya danganta da samun lahiyas suna samun lahiya muna ƙara randevu tun daga farko za mu ba su sati guda ko sati biyu har mu kai mu ba su wata guda wata biyu har yanzu muna ba su wata uku to sai dai magani kullum sai an sha sahe da dare magani shi ma an function da samun daman ne muke rage magani ana samun sauki magani yana rage har a kai inda za a bari magani kaɗan wanda za a iya ciya ma da dare ne kaɗai mutum zai sha amma ba a tsaye da magani kai tsaye tun ya an tsaye da magani kai tsaye rashin lahiya yana iya kuma ya dawo ana rage magani ne ba a tsaye da magani to wace hanya ce kuke samun damar kulawa da su yanda muke kula da marasa lahiya a halin yanzu in sun zo nan ba su da lahiya suna cikin hali na galabaita za mu sa su cikin magani mai gaugawa wanda za su samu hankalinsu ya dawo cikin kwana biyu zuwa uku sannan mu sa su kwayoyi na waɗanda za su haɗa ne za su yi har tsawon lokaci da yawa mai wancan maganin na gaugawa yawanci allurai ne muke sa su wanda za mu yi tsawon kwana uku kakin kwanan nan uku za mu samu dan malata hankalin shi ya dawo muna iya yi mu yi hira da shi yana iya ya gane abin da ya yi baya ma ba daidai bane ba cikin halin shi bane a lokacin nan ne za mu sa shi wannan kwayoyi sai ya tabbatar mana kuma da cewa zai shan maganin sahe marece sahe marece sati guda zuwa sati biyu in ya yi sauki muna iya sakin shi su ta yi gida mu ba su randewu haka sati biyu su dawo in suka dawo kuma sai mu diba mu gani ya ne yanayin jikin shi akwai sauki ko babu sauki in akwai sauki kuma za mu ƙara ba su wani randewu yana shan magani har wata guda ya zo kuma sai mu diba mu gani shan maganin da yake yi akwai sauki ko babu sauki in akwai sauki zai ci gaba da shan maganin har tsawon wani lokaci in babu sauki kuma sai mu diba mu gani yaya ne ya kamata menene bai tahiya daidai ana ba da maganin daidai ko ba a ba da maganin daidai tun da shan magani wanga sai waɗanda suke ta da dan mulati sai sun kula sosai da yanda dan mulatin su yake shan magani sai sun tabbatar ya sha da sahi ya sha da dare saboda yawanci marasa lahiya na kwakwalwa kamar kwakwalwarsu tana ba su wani tunani kamar sun yi kowa wayo maganin wannan in ba ka kula ba ba sun sha ba kana tsammanin sun sha wani lokaci laɓe shi ne suke su zubda saboda shi ne kenan wanda suke tare da dan mulati su ne za su kula da shan wannan maganin saboda ba a hannun ta ma dan mulati magani a ce ya sha da kanshi akwai lokacin da zai kai wanda zai iya sha da kanshi amma daga farko farko ba an ba shi ba magani ya sha da kanshi wani bi za su sha da yawa ko su kisha sha yawancin su ma ana samun wanda ba su shan magani su ce kai su lahiyar su lau dan me za a ba su magani tun da yawancin su ba su gane cewa su ba su da lahiya su kullum su ne masu lahiya suke gani wani bi suna tambayan ma likita wai dalilin me kake bani magani ni lahiya ta lau ban da wata matsala kuma ana matsa min in sha magani kenan su ba su gane cewa ba su da lahiya lokacin da suka fara gane cewa ba su da lahiya kenan sauki ya fara zawa in sauki ya fara zawa suna gane lalle cewa ba su da lahiya a can baya yanzu sun fara samun sauki to in sun zo cikin wannan yanayi su da kansu ma suna iya su sha magani muna samun waɗanda in suka yi sauki ba sai sun taho tare da kowa ba da lokacin amsa magani ya yi su da kansu suke zauwa nan mu ba su magani su koma inda suka tai ba sun yarda ba magani ya kare da sun kai lokacin da suka gano lalle ya ba su da lahiya su da kansu ba su yarda magani ya kare musu tunda in magani ya fara kare musu su da kansu suna jin wani efe a cikin jikinsu suna jin kamar rashin lahiyar nasu yana so ya tasu sai su yo gudu su dawo sai a ba su magani saboda da magani ya kare rashin lahiyar yana iya ya dawo saboda shine ba a tsaye da maganin kamar eh, masu taɓin hankali nawa ne kuke samu ko kuma a nawa ne kuka samu a hali yanzu marasa lahiya na kwakwalwa a misali wanda muke kula da su wata duka wata duka muna iya samun sabo dai wanda ya fara shan magani dangance da matsala shaye-shaye muna samun daga biyar zuwa goma ban da waɗancan saura waɗanda wata matsala rashin lahiya nasu bai danganci ba shaye-shaye to wanda suke zawowa kuma tsohi ne suna zawowa amsan magani a su ban da su abin gaba ɗaya ne zan baka waɗanda suna zawowa amsan magani muna samun daga ɗari da hamsin zuwa ɗari biyu da wani abu a ɗari uku ya danganci da wata wani wata ana samu daga ɗari da hamsin zuwa ɗari biyu akwai wani wata ana samu har zuwa ɗari uku wannan sai kategori konfondi duka masu matsalar kwakwalwa duka gaba ɗakin su ba mu rarraba su ba kamar mu ce waɗanga waɗanda shaye-shaye ne sa su ya kawo musu wannan matsala suke zawa ko wani duk gaba ɗaya ne wannan ba da tsohi amma sabi muna iya samun daga biyar zuwa goma waɗanda duka wata suke iya kamuwa da wannan matsala su zo nan wajen hamsin magani baya ga matasa da kuke samu waɗanda matasa ne suka fi ta'ammali da waɗannan miyagun kwayo shin kuna samun magidanta haka ko kuma da tijawa waɗanda suke da tabuwar hankali haka sakamakon ta'ammali da waɗansu abubuwa haka ko shaye-shaye ko dai wani abu haka na daban muna samun magidanta amma dai matasa su ne suka yi yawa baya ga shaye-shaye miyagun kwayo da ke taba kwakwalwar mutane akwai wani abubuwa da suke eh, da nasaba da tabuwar hankali ban da ma rashin lafiya wanda ya danganci shaye-shayen miyagun kwayoyi akwai mutane da yawa wanda zaka gani sun samu wannan rashin lafiya na taba kwakwalwa amma ba su shan miyagun kwayoyi to irin waɗannan kuma ana samu inda duk aka yi bincike can baya wajen uwaye sai a samu uwayen ma sun taɓa yin rashin lafiya wannan na na matsalar kwakwalwa zaka gani duk famikin da adda waɗanda suka taɓa wannan matsala akwai hatsari su ma ɗiyansu su samu wannan matsala mai ba lalle bane sai sun samu wannan matsala amma akwai hatsari kuma me yake sa hatsarin ya ƙara girma in ya zama kana cikin wannan fami wadda akwai wajen uwayenka ko wajen kakin nan ka wanda suka taɓa taba samun wannan matsala taɓa hankali in ka shiga shaye-shayen wannan muyagun kwayoyi to kai cikin dan lokaci kaɗan kwakwalwarka tana iya tabu. kenan kamar ciye a risk kamar kana cikin hatsari ana iya gadon shi kenan a teori kamar ba a ce ba kamar gado sai yan abin sai hereditaire mai iyalogen akwai shi a cikin jini ana samun shi a cikin jini akwai wanda za a samu cikin ɗiyansu ba mu yi wasu ana samu cikin ɗiyansu akwai wanda za su yi wannan matsala ta taɓuwa hankali in an tawaye ne in guda yana da matsala ta taɓuwa hankali shi wancan ɗan tawayicin guda yana da shansikin a 80% da shan shi ma ya samu wannan taɓuwa hankali kamar dan uwa wanda yake ya fito daga aka fito daga fami guda yana cikin riskakin ya shi ma ya samu wannan matsala amma ba a iya ana iya gado bisa ɗari tunda wasu suna iya su yi wannan matsala wasu ba sun yi ba ta wace hanya mutum za ya kare kanshi daga kamuwa da wannan cutar ta tabuwar hankali hanya guda ce kamar waɗanda su dalilin shaye-shaye ne kwakwalwar su tattabu hanya wadda za su rabu da wannan cuta kawai su bari wannan shaye-shayen na muyagun kwayoyi inda duk kwakwalwar su ta riga tattabu nan duka abin da za mu yi za yi musu magani su yi sauki su komo cikin yanayinsu amma da sun komo cikin yanayinsu za mu hira da su mu ba su shawara mu kwatanta musu su cewa wannan kwayoyin da suke sha ba su da kyau ga rayuwarsu ba su da kyau ga kwakwalwarsu wannan kwayoyin wani suka ci gaba da cikinsu suna iya taba musu kwakwalwa har abada suna iya sa su zama mahaukata har abada su dai masu shayin kwayoyi in dai baka sha wannan kwayoyin ba ba ka taba ba in dai baka da antecedent cikin famikinka da wuya ka sami wannan matsala amma wancan waje ban ce ba akwai wata hanya ta rigakafi tunda abu ne da ya fito daga Allah ban ce ba akwai wata hanya ta rigakafi dokta an kawo muku eh, masu tabuwar hankalin da har abada ba za su samu sauki ba har abada dai ba sun warke ba ana samun sauki da zaran kana shan magani za ka samu sauki hankalinka ya koma kana iya duka yin abubuwa cikin mutane amma ka zama to ko da yaushe sai ka sha magani babu rana guda za ka ketare ba ka sha magani ba kenan kana samun stability rashin lahiya ya kwanta kenan saboda shine nan ba a zancen warke sai dai a ce ana samun sauki masu sauraro kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a madadin abokin aiki aiki na Hamid Mahmud da sauran abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku. Ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa a nan za mu dasa aya a cikin shirin. Mu huta lafiya. To a gaida Hauwa Umar a yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuke aiko mana ta email. saƙonmu na farko ya fito daga Shehu Adamu Rijau. Saƙon ya ce talakawa ku guji siyar da ƙuri'unku, ku sani cewa ƙuri'unku su ne 'yancinku. Saboda haka ku yi amfani da yatsunku wajen zaɓen shugabannin da za su share muku hawaye, ba waɗanda za su sanya ku cizon yatsa ba. Sakon haɗin gwiwa daga Sunusu Madatti da Magaram da Iliyasu Yakubu Digawa tare da Yakubu Mai Aski ba da raka da Malami Kurra garin Sarkin Noma duk a jamhuriyar Nijar. suka ce zaben shugaban kasa gami da na 'yan majalisun tarayya da mu 'yan najeriya za su gudanar nan da 'yan sa'o'i masu zuwa muna taya su fatan allah ya kiyashe su da yin zaben tumin dare daga ƙarshe muke taya su addu'ar allah ya sa a yi zaɓe lafiya a kammala lafiya allah ya zaɓa mana jagorori masu kamanta gaskiya da adalci Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Abubakar Yahaya Lakwaja da Bala Yashi Lakwaja a jihar Kogi, Najeriya. suka ce tabbas yau 'yan takara a najeriya ke kawo ƙarshen yawon neman zaɓe a ƙasar baki ɗaya muna roƙon allah ya zaɓa mana mafi alkhairi waɗanda za su cire mana kitse a wuta a ɓangare guda muna daɗa kira ga 'yan uwanmu musamman matasa da su guji sadaukar da rayuwarsu kan 'yan takara don kuwa babu ɗan takarar da ya alkawarin musayar rai da rai ko dasawa yayin yawon neman zaɓe don haka a yi hattara To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. To a takaice adadin waɗanda suka mutu sakamakon rushewar wurin haƙar ma'adanan kwal a yankin Mongolia ƙasar Sin ya haura aƙalla mutum hudu a yau Alhamis inda mutum shida suka jikkata a kana mutane arba'in da tara suka bata a cewar rahotannin kafafen yada labarai. Rushewar buɗaɗɗen loton haƙar a jiya Laraba a alsa league wanda kamfanin haƙar zinjin coal mining yake gudanarwa ya zazzago da baraguzai kimanin mita 500 a ƙetare mai tsawon mita 800 a cewar rahotannin kafafen labaran na kama aiki kimanin misalin karfe ɗaya da minti goma sha biyar na rana sannan na lura cewa duwatsu na gangarowa daga saman dutsen wani ma'aikacin da ke kwance a asibiti ya faɗawa kamfanin labaran ƙasar cctv a yau alhamis kamfanin labaran kasar ya ruwaito cewa shugaba xi jinping a jiya laraba ya ba da umarnin a fara aikin ceto waɗanda suke ƙarƙashin baraguzai ko da yake wata zaizayar ƙasa da ta auku a yamma ta haifar da cikas wajen aikin ceton gano waɗanda suke raye. Tuma saurare da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu sai dai a dakaci shirin na yau da gobe. Amma idan Allah ya kai mu da dare wato karfe tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin to amma yanzu a madadin Aisha Mu'azu wadda ta taya ni gabatar da shirin da producer mu a Julie Leathers Gresham da kuma injiniya ni Murtala Faruk Sanyinna ke muku fatan alkhairi ma'assalam.